kuma ma ka ƙi magana duk saboda ma kuna da alaka da juna ko fine shiga mu je ya yi maganar yana ƙoƙarin mayar da hannuwansa saman steering mota duk da kuwa har yanzu motan hayaki take yi da alama ma ba za ta tashi ba tun da dai da ya soma murza ɗin sai ka fara jin tana ƙui ƙiƙiƙiƙi ba ta miƙewa a littafin da ya gabata idan ba ku manta ba a littafin rudin duniya littafi na 47 a wurin muka dakata yanzu kuma za mu ɗaura a littafi na 48 Sultan ya kasa cewa komai yana tsaye a wurin yana kallon Aliyu da ke faman ba mota wuta bot ta ki ta tashi sai ma ƙara hayaƙi take yi ba wai maganganun Aliyu bane ke cikin ransa a'a tashin hankali da yake kokarin fuskantar shi shine gaba ɗaya ma ya sakar mishi da jiki ta ya ma zai iya bari ma Arab ta kubuce masa ita ce yarinyar da yake so fa kuma yake nema tsawon lokaci sai ga ta a gaban shi cikin sauki ya gano inda take amma kuma Sallaman Ummu shi ya dakatar mishi da tunanin zuciyarsa tare da dawo da shi cikin hayyacinsa a nan take. Gaba ɗaya ba su san da zuwanta ba sai ganinta suka yi a wurin, wanda mai keke na ya sauke ta ita kaɗai a wurin. Ganin hayaƙi na fitowa kuma garin gefen gidansu garun gidansu ya buga shi ya sa mata nufi wurin da sauri domin ganin me ke faruwa a wannan wuri. Sultan ya kasa amsa sallama nata saboda ganin kamar Arab ce a tsaya wurin. sai Bita bi ta da kallon mamaki wanda take a nan ya gane cewa ba ita ba ce ya ce kawai will aliyu kuwa sai na hon sai dan ma mota ki yake yi da iyakacin karfinsa domin dai ganin ta tashi ko kallon urin su ma bai ba damuwansa kawai motar ta tashi lafiya dai me ke faruwa a nan ta furta tana kallon motar tare da mayar da idanuwanta akan sultan wanda shi kuma sai ya dake tare da dawo da natsuwarsa jikinsa cikin yanayin maganarsa na izza ya ce babu babu ta maimaita kalman sai kuma ta ce amma kuma na ga motan ku tana hayaki bayan gashi ma kun buga mana garo an na tambaya ka ce min babu maganan nata ne yasa Aliyu ya kalli inda take kallo ɗaya ya mata ya ɗauke idanuwan sai na ƙara wa motan ki lokaci ɗaya kuwa ta tashi come and let's go hakan ne yasa sultan bai ce mata komai ba ya zagaya ya shiga mota shi kuma ya ja sai kallonta yake yi daga cikin mota yana mai mamakin irin kama da suka yi alama ya nuna ‘yar uwanta ne kenan har aliyu ma ya gama ribas da mota suka kule sultan yana hangon ummu bai daina wa kallonta ba yayin da ita ma tana tsaya wurin bata jirga ba sai ma bin motar da take da kallo tana ta mamaki sai kuma ta ja gajeren tsaki tana duba jikin gado jikin gidan nasu ganin babu abin da ya faru da gidan sai ta shige gida kawai a falo ta tarar da arab tana kwance tana duba waya shigowar ta yasa ta tashi zaune tana cewa ha har kun dawo eh amma inna ta wuce waje wani wajen ita ma zara ta tafi gida okay ya aka yi arab ta tambaya da son jin yadda ma abun ya faru a kotun nan ummun ta sanar mata komai abin da ya faru har anwar din ma ya zo kotu kuma an raba aure sai dai kama da sharadin za su biya anwar duk abin da ya kashe tunda shi ya dage akan ba zai sake ta ba yanzu dai sun ɗauki nauyin biyan sa komai kuma ma har kotun za su kai kuɗi daga nan kuma a miƙa wa shi anwar din wani a arab ta sanya tana cewa kan kutumar uba yanzu komai ya kenan ya ci ya ci bulus kenan har sai da ma sai ma an biya shi duk wasu abun da yake da bukata wallahi tallahi wannan ma maganar banza ce ya ci banza ya ci ya ci duk abin da ya ci kenan ya ci banza duk abin da yake nan a banza yayi to ya muka iya tunda haka tsarin addini yake kin san idan miji ya ce ba zai saki matarsa ba koda shi yake musguna mata koda ko shi yake musguna mata kuma idan ta buƙaci saki to dole ne sai ta biya shi duk abin da ya kashe mata tunda dai bai yafe ba shi yasa ma wasu mazan suke tsula tsiyansu kuma su dage akan ba za su saki matar ba kin ga ita kuma idan ta matsa dole sai ta biya shi to in ta matsa dole sai ya sake ta ta kai shi kara to sai ta biya shi komai da komai da ya kashe mata ai kuwa wallahi ba za mu biya ba dan durin uwarsa ai bai isa ya ci bulus ba ko kuma ba ba ku gaya ma kotun abun ma da yi miki bane bari dai in nan mata da dai ai tunda ma an yi sakin ko ko alini ba za a samu a gidan nan ba yawware ba mu ba mu da abun da za mu ɗauka mu bada da sunan wai za a bashi ai shi ma ya samu abin da ya samu ai ba abin da innan za ta yi arab sai da ma muka amince za mu biya shi sannan fa aka raba auren nan kuma maganar da nake miki dole fa sai mun kai kuɗin kotu an tabbatar da mun biya sannan kotu za ta mi za ta miƙa mishi da hannunta amma ba don haka ba ai wallahi yadda kika ce haka muka so hanawa to sai dai kan kin san shari'a yanzu idan ba a biya ba sai ya zama wani matsalar kuma shege matsiyaci dama fatararre ne ai ni ina tunanin ma ya yi miki haka ne ma domin dai ya samu kuɗi dama kuma gashi ya samu ya ci banza ya tafi a banza sai ta yi kofa tare da cewa har nawa ne ma kuɗin hmm. ai baki san ma wani abu ba 3 million fa ya ce wai ya kashe min wallahi daru na sa na ce ƙarya yake min kuɗin da ya kashe min ma bai fi naira dubu ɗari shida ba haka aka yi rigima ya ce shi bai yarda ba ƙarya ne kin san halin inna ba za ta kyale shi ba ba don ta saka fitina ba ba za mu samu sassauci a wurin ba to babansa ne ya saka baki ya ce a basu iya haka shi ne ma har aka tsayar da maganar a haka yanzu dai kan dubu ɗari shida za mu bashi zara ma ta ce za ta turo min kuɗi an jima ni ma akwai kuɗi a akawun ɗina sai mu haɗa mu biya shi tunda dai kan mun raga da mun rabu da shi rabuwar ai tafi hakan shi ne abun da ya kamata mu yi su aliyu tafiya kawai suke yi babu mai kwakwaran motsi a cikin su in banda matsula gudu da yake kamar ma zai tashi sama yadda yake obatakin dole sultan ya mishi magana yana cewa please aliyu kai tuki a hankali tunda dai ba wai wani eh, ba wai ranmu ne muke da shi guda biyu ba kar ka je ka kashe mu a banza da wofi ka ji ko ko tanka masa ma bai ba kuma ba bai basa gudun da yake yi ba gudu yake hankalinsa kwance shi sultan ya san halinsa idan ma ya hau dokin zuciya shi yasa shi ma ya kyale shi bai sake magana ba yayin da ya daura hannuwansa ɗaya a gefen sai ya shiru yana faman tunani abin duniya ya biya ishe shi baya jin zai iya rabuwa da ita ya kamu da soyayyarta ta wacce hanya zai bi domin ya same ta idan ma har ya yi sake tabbas zai iya rasa ta tunda dan uwansa ne zai aure ta Tuna wannan abun shi yake ƙara dagula masa lissafi duk ya biya kasa kasa sukuni sai juye-juye yake yana ta fama Mirza goshi sauƙinsa ɗaya idan ya tuna da cewa Aliyu baya son ta abubuwan da suka faru a yanzu sun sake tabbatar mishi babu Aliyu a cikin ran Arab dole ne yayi wani abu domin dai baya jin zai iya ba wa zuciyarsa haƙuri ya kyale ta sai ya ja numfashi mai ƙarfi yana dawo da kallonsa ga Aliyu wanda shi ko kula da inda sultan din ma yake bai ba domin shi a halin da yake ciki ya lulluɓa duniyar tunani yadda ma zai iya samun mafita shine a gaban shi yayin da maganganun arab din suke sake tunzura shi da ƙara mishi baƙin ciki da kunci a cikin rai a yadda ma yake tuƙin kowa ma ya kalle shi ya san ma yana cewa ya san ma cewa ran maza ya ɓaci har wani huci yake yi lokacin haƙiƙa zai tabbatar wa da yarinyar nan ƙarshen rashin kunya da fitsara Actually ya san ma ba shi da damar gujewa wannan aure amma yana da damar da zai ɗauki mummunar mataki akan yarinyar nan yadda zai ci ubanta la'ada a waje sai ya daidaita rayuwarta ya daidaita ta sannan zai yi sukuni za ta shigo hannunsa ne za ta gane cewa ita karamar yar iska mara hankali Sultan ya so ya mishi magana akan Arab din amma kuma ma sai ya kasa saboda abubuwa da yake son furtawa dole ya shiru yana sake juya magana tare da tunanin hanyar da zai bi domin dai kai ga ci abin da yake tunani domin kai ga cin abin da yake tunani. A haka, a haka suka ƙarisa gida ba tare da waninsu ya sake magana ba da yake gudun da Aliyu ya sharara a kan kwalta nan da nan sai ga su sun isa cikin garin Abuja ba tare da bata lokaci ba daga cikin garin Zaria Zaria. a cikin garin Abuja kuwa Malik ba shi da masaniyar an saka wa Arab rana duk da suna waya sosai da ita kuma ma a kullum ranar duniya sai ya tura mata naira dubu hamsin ko bayan kwana biyu ya sanya mata dubu hamsin domin burinsa kawai ta yarda da shi ta amince za ta aure shi don haka ma ko kaɗan ma ta kasa sanar mishi da cewa za ta aure wani bayan shi so haka ma bai dame ta ba tunda dai a ganinta ai a garin da yake za ta yi aure za su iya ci gaba da araka since ta saka ranta babu mai rabata da sana'arta already ta saba kuma wannan hanyar ce kadai zai sama ta samu kuɗi musamman ma yanzu da take samu a wurin Malik idan babu kuɗi a rayuwarta ba ta jin za ta iya ci gaba da wata rayuwa kuɗi shine jin daɗinta shi kuma Aliyu dama aurensa da wata manufa ce domin ta ɗauki domin ta ɗauki fansa ta ƙuntata mishi a rayuwa yadda yake kyamata ta ƙarara shi yasa za ta shiga jikinsa don ta ga iyakansa a ganinta komai ko me zai yi mata za ta iya shanyewa in har za ta gan shi a cikin bakin ciki in ya so daga baya ta kama gabanta dama babban burinta shine ta bakanta ma ransa yanzu ma haka wayan suke yi da malik yana sanar mata gobe zai zo kuma ma yana saka ran kwana ma zai yi a wurinta an kuma yana son a wannan lokacin komai ya kare tunda yana yana son turo iyayensa su nema mishi aurenta bai san da cewa nawara ta dawo daga aiki ba tunda shi ya riga da ya dawo yana ɗakinsa daga shi sai tahul suna waya da arab ganin tana kawo mishi korafin irin amin in amincewarta ne shine ma yake mata shagobar shi dai wallahi sai ya turo a wannan lokaci ta, ta amince da shi kawai ko gobe ma ya zo za ta bi shi hotel tare za su kwana yana matuƙar misin daddaɗan zumanta ai yayi haƙuri ma da yawa da ya iya jurewa har yanzu ba tare da ya ya abun nan ɗin ba ba ƙaramin haƙuri ya yi ba tsawon wannan lokaci da ya ɗauka ya jure kafin arab ta bashi amsa sai jin ihu ta daga cikin wayan wanda hakan ne ya tsorata malik da sauri ya ɗago ido ya sauke su akan nawara da ta zube a wurin a nan take saboda jin kalaman malik ɗin da lokaci ɗaya suka zauta ta da gudu ya tashi ya nufe ta yana kiran sunanta Arab da ke sauraron muryar Malik yana kiran sunan Nawara cikin tashin hankali sai can kuma ta ji deep alama an kashe wayan. Dariya kawai ta yi a fili ta ce shegiya wannan matar wata rana za ta hauka ce wallahi. Allah ya sa ma ba mutuwa ta yi ba dan ma da da sauran aiki a gabanta. Ke da waye kike surutu? In ji Ummu da ta shigo falo rike da kayan wanki a hannunta. Ta kwaso su a shanya a waje. Arab ta ce ni da matar Malik ce. Alama ya nuna ta ji wayanmu ne shi ne ma ta buga wani uban ihu, har ta kusa faɗo min dodon kunne, ta kusa ta, abun nan. Ta ƙara magana tana ɗan bubbuga kunninta tana ci gaba da dariyarta. Ita ma umu dariya take tana zama tare da so ninke kaya sai ta ce to Allah ya kyauta. Numfashi harab ɗin ta ja tare da kallon ummu ta ce gaskiya zan koma asibitin nan yau. Bana ganin canji al'amarin nan. Abun ya soma ma bani tsoro. Raina yana ɓaci wallahi idan na tuna wannan ciwo. sai ta ja kuma tsaki tana miƙewa tare da cewa don Allah ki gama wannan abun mu je asibitin nan akwai babbar matsala idan har ma ban samu na warke ba wallahi tallahi ina cikin damuwa kin san cewa sai na warke ne zan samu abin da nake bukata amma in ban warke ba wallahi akwai damuwa ni kuma gaskiya ina matukar jin sha'awa ummu da ke kallon ta cike da tausayin ta ganin ta su tana ta susa sai ta ce ko dai zamu mu faɗa ma inna ne akwai wani magani na gargajiya da ta sani kin san ma dama magungunan asibitin nan wallahi dace ne akan matsalar infection din nan akan matsalar infection din nan dace ne bare shegin ciwo ne kana magani yana karuwa sai kin yi da gaske zai rabu da ke wani ma har ma ya mutu ma yana nan yana leƙe mishi wallahi wannan ciwon ba karamin masifa bane hanyar ɗaki arab ɗin ta nufa tana janye siket ta tare da cewa a'a ban so ta sani kin san kin san ta akwai tare da hankali yanzu sai ta shiga damuwa ko ta fara ma mutum faɗa bari dai kan ma in yi wanka za mu je ok to ummun tafuta tana ci gaba da ninninke kaya da ke a gabanta ruwan da ya zuba mata ne shine ya dawo da ita a hayyacinta sai ga ta tana farfadowa tana jan numfashi shafa fuskar ta yayi yana sake kiran sunanta cikin tashin hankali da sauri ta tashi zaune jikinta na wani irin rawa har datse hakora take yi wajen furta kai da wace ce kai da wace yar tashan ce kake yin waya malik eh kai da wace yar tashan ce kai da wace ce kake yin waya malik ka faɗa min kai da wace 'yar iskan yarinya ce ta ƙare magana cikin ihun kuka shi kansa ya firgita da yanayin nata da sauri ya ja baya zauna yana binta da kallo domin dai ya kasa magana ko kaɗan ni ni malik ni za ka ci amana ta ni ni za ka walakanta wallahi na rantse da Allah idan har baka faɗa min wace ce ita ba sai na kashe ka malik sai na kashe ka saurin kamo mata hannaye yayi saboda yadda take dukansa ma gaba ɗaya mata birkice masa nawara na wara ki tsumana amma ina tamkar amma ina tamkar ma bata san ma yana yi ba dukansa take yi iya ƙarfinta tana ihu sai ta kashe shi idan ma bai faɗa mata wace ce ba ga ruwan hawaye da ke zuba mata idan a idanuwanta sun kada sun yi jajir duk yadda Malik ya so ya rike ta but ya gaza domin har tawul din da ke daure a jikinsa sai da ya zame masa ya koma tsirara hakan ne yasa ya sake ta ya dauka yana kokarin daurawa ita kuma ta miƙe tana kallon sa a fusace da cewa kayi kaɗan Malik ka ci amana ta na rantse idan ina raye baka isa ka auro wata ka kawo gidan nan ba sai dai kowa ya rasa zan nuna maka haukata a gidan nan sai ta fita da gudu tana kuka dare kicin ta nufa ta ɗauko wuka ta dawo da gudu Malik na shirin binta sai ganin ta yi ta dawo da wuka hannunta. Me kike ƙoƙarin yi ne na wara? Kashe ka zanyi, kashe ka zanyi, kowa ya rasa. Sannan in bi ita tsinanniyar da ka wa da ka je ka kwanta da ita in kashe ta wallahi sai na kashe ta ita ma tunda ma har ka iya kwantawa da ita ka haɗa shimfiɗa da ita babu macen da ta isa ta haɗa gado da kai face na ga bayanta wallahi sai na kashe ta kuma kamun in kashe ta sai na kashe ka kai ma yadda ta dumfaro shi da wuka har ga Allah ya ji tsoro ya san a yanayin da take komai za ta iya yi amma kasancewarsa ɗa namijin gaske tuni ya cafke hannunta duk da ta yi nasarar yankansa a kusan jijiyan hannu kuma ma sosai yankan ya shiga hannun nasa cikin lokaci ɗaya ya runtse idanuwa yana sake riƙe wukan gam ita ko bata damu da jinin da yake ya soma gudu ba yana tsere daga hannunsa ba illa ma ihu da kururuwa da take alaman ta gama ficewa a hayyacinta sai kokarin kwace wuka take domin dai ta aika abun da ta yi niyya domin har ga Allah a yadda ta dumfare shi nan gaskiya tana so ta kashe shi ne hakan ne fusa ta malik yanka mata marin da lokaci ɗaya ta yi dip saboda azaba domin marin da ya mata sai da ta fita hayyacinta a take a nan ta durƙusa a ƙasa ta saki kuka mai ƙara tana dafe da kuncinta banzi ya sha sha sha mara hankali haukankin ya ishe ni na wara kin kai ni makura wallahi da ba don ina son ki ba ko da tuni na sake ki domin ba da abun da zai sa in ci gaba da zama da ke kuma ki sani aure ne sai na ƙara tun da zai ba tsoron ki nake ji ba abun naki ma ya so ma wuce hankali ki duk abun da zaki ya shure ta wurin ya wuce zuwa wajen kayansa riga ya janyo ya soma kokarin ɗaure hannuwansa domin dai zai iya rasa jini idan ma ya ci gaba da barin jinin yana fita a haka saboda jijiya har kusan guda uku ta yanka a jikinsa. Nawara ko kukan sosai take yi saboda kalaman Malik din wanda yasa ta kasa tashi daga wurin domin ji take yi wani irin kululun abu ne ya zo ya tsaya mata a wuya da ƙyar take jan numfashi still har yanzu tana rike da kuncinta sai ta kallo Malik din da take yake ta faman ta jikinsa ranta na kuna take cewa wallahi Malik baka isa ba kai kaɗan ka kawo wata mata gidan nan na rantse da Allah ko ni ko ita a gidan nan baka isa ka wulakanta rayuwata ba sai na ɗauki mataki ba zan taɓa bari bari ba sai ta miƙe ta nufi hanyar waje ta fice tana ci gaba da kukanta wi wi wi wi shi kuma ya bita da kallon banza fuska a ɗaure zama ya a gefen gado yana riƙe da hannuwa yana kallo can kuma sai ya ji an buɗe giɗin shi yasa ya tashi ya leƙa ta windo nawara ya gani ta fice a mota ta bar gidan tsaki ya ja shi ma ya ɗauki kaki ɗinsa ya fita ya ja mota zuwa asibitin Tun da har yanzu jinin bai da alamar ma zai tsayawa, domin dai har ya shanye kyallen da ya daure jikinsa ya fara diga daga bakin kyalle kai tsaye gidan su malik din ta nufa tana kuka kamar ranta zai fita a haka ta ja musu a wannan yanayi ta tayar da hankalin momi ita da class sin su kadai ne dama a gida haka ta daga musu hankali momi cikin tashin hankali take tambaya ta abun da ke faruwa amma ina nan wada ta kasa magana sai rusar kuka take tana kwance a cinyarta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nawara kar ki sa jini na ya hau ki sanar mini menene ya faru ko wani abun ne ya samu Abdul malik din ki tashi ki sanar min me yake faruwa mumi ashe Malik yana da wata karuwa a waje ba tare da na sani ba kamar ya karuwa kuma cikin kuka take cewa yau na kama shi yana waya da wata yar iska yana cewa za su haɗu a hotel mumi har da mari na fayi a kanta kuma ya sanar min ta zai duk abun da zan yi sai dai in yi shi Malik din mumi ta yi magana cike da zallan mamaki kai kawai ta gida mata don mata kasa magana a halin da take ciki tana jin kamar ma za ta iya mutuwa in ta ce za ta furta wata kalmar ya isa ki shiru ki shiru kar ki saka kanki yayi ciwo kukan yayi yawa ki shiru a'a momi wallahi mutuwa zan yi idan malik ya ƙara aure zan mutu momi ba zan iya rayuwa da wata ƴa mace ba ba zan iya rayuwa ina ganin malik tare da wata ƴa mace ba zan mutu ba zan iya zama tare da malik yana tare da wata mace ba shikenan rayuwata ta ƙare momi haba nawara sai ka ce wata ƙaramar yarinya ki kwantar da hankalinki ki bari malik din ya zo ke ikilas ɗauko min wayata ta ki kira min shi ta futa tana kallon ikilas ɗin da ke zaune a kujera tana kallon nawara yayin da take mamakin tsananin haukan kishi irin nawara na nawara ita kanta momi tana jinjina kishin nata amma kuma ta san dole ne wata rana malik din zai ƙara aure ko dan ma lura da ke tattare da nawara din tunda ba zai zauna a haka ba bai ga ƙwayoyin 'ya'yansa ba su ma suna buƙatar jikokinsu don haka ma kawai dai matsala kenan muddin ma ya tayar da maganar aure kishinta ya yi yawa jibi don Allah yadda ta koma a lokaci daya gaskiya tana jinjina abun da zai faru a gaba don ta don ta kwantar mata da hankali shi yasa mata koma tana tararashin ta har ma san da din ta kawo waya sai ta kira Malik din bod ma bai amsa call din ba an kira shi bai amsa ba tunda ma a lokacin ma ya batta a cikin mota yana wurin likita yana da dressing din hannun nasa sai ta yi masa kira har guda uku before ma ta hakura tana cewa to ko ma ina ya je na tabbata ma zai ga kiran in ya dawo don haka ma ki kwantar da hankalinki Malik ba zai auri karuwan nan ba Me ma haɗin sama da karuwa da har ma suka kulla alaka ina ganin ma akwai wani abun da amma kan ba wai bana tunanin Malik zai iya haka kin ji ko ki kwantar da hankalinki Momi kenan baki yadda da magana ta ba ko ta in ma ta yadda da maganar ki in ma bata yadda da maganar ki ba mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance wannan littafin anan ya ƙare sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kasance littafi na a ruɗin duniya kenan kuke saurara wanda yake yanzu wannan shine na 48 za ku ji na 49 an jima ko